كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ga wata mai alfarma watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1431 wanda ya zo 23 ga watan 8 2010 za mu shiga cikin sabuwar sura ita ce suratu shura wato sura da za ta yi magana a kan tattaunawa da kuma yin shawara wanda Allah ya amince a cikin harka addini a yi don kada a samu kama karya an saukar da wannan sura suratun shura a makka da kusan ijma'in malamai in ba abin da aka hakaito daga abdullahi ɗan abbas da malan katada sun ce sai dai aya hudu su ne suka sauka a madina wanda ta fara da kullas alikum alaihi ajiran aya ta 23 kenan zuwa ta 27 malam muqatil yace fi haminal madani yace shi ma akwai madaniya shine inda Allah yake cewa zalikal bashirun yubashiru Allahu ibadahu na amanu har zuwa inda yake cewa bi zati sudur wanda aya ta 23 zuwa 24 ko kuma faɗar Allah ta'ala wallazina saba asabahumul baghyu hayya zuwa min sabil wanda aya ta talatin da tara zuwa 41 to amma dai kauli rajihi shine dukkaninta makkiya ce ayoyinta 53 kalmominta ɗari uku da uku tana da huruffa takwas. abinda take karantarwa shine tauhidi tauhidi da ya kunshi abubuwan nan guda bakwai na farko kadaita Allah a cikin rububiyarsa wanda ya hada kadaita shi shi kadai ya bauta shi kadai ya halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta shi kadai ya cancanci bauta sannan kuma a kira shi da sunayensa da siffofinsa sannan a ƙaunaci Allah subhanahu wa ta'ala a girmama Allah subhanahu wa ta'ala a kwaɗayin rahama Allah subhanahu wa ta'ala a ji tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala sannan tana karantar da mu tabbatar da nubuwa wato annabta da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma haƙoƙinsa a kanmu Shi ne mai imani da shi ɗari bisa ɗari Allah ne ya aiko shi dukkan labarin da ya faɗa gaskiya ne dukkan hukuncin da ya kawo adalci ne mai masa biyayya in yace mu yi mu yi in yace mu bari mu bari ko mu bauta wa Allah da saƙonsa mu so shi fiye da yadda muke son kowa hakkanmu da duk mutanen duniya baki ɗaya sannan da tabbatar da makoma ita ce alƙiyama da kuma sakamako mu yadda akwai mutuwa akwai tambayar kabari akwai tsayawa gaban Allah akwai sikeli akwai mizani akwai sira'i akwai wuta akwai aljanna wannan shine aqida da wannan sura take karantarwa sannan kuma tana karantar da mu addini kamar wata babbar jaka ce da aka zuba mata abubuwa guda hudu duk abin da za ka ɗauko daga ciki sai dai ka ɗauko ɗayan hudun ne ko dai ya zama abin nan aƙida ne ko ya zama ibada ne ko ya zama akhlaq ne ko kuma ya zamo mu'amala ne don haka yana koya mana aƙida kyakkyawa da ibada mai hujja da halaye na ƙwarai da kuma kyakkyawar mu'amala a kan shari'a da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ita. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل الله سبحانه وتعالى bayan ya gaya mana hamim ayin sin qaf wanda mun ce an yi fassara sama da ashirin akan waɗannan huruffa da abin da ake nufi da su amma waɗannan fassarori duka ba wacce ta fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duka ijtihadi ne na malamai wajen nemo ko gano ko fassara ko fito da ma'anar abin da waɗannan hurufa suke kunsa da ƙarshe malamai sun yi ƙauli ɗaya wanda shi ya fi tsafta shine Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san abin da waɗannan hurufa suka kunsa kazalika yuhi ilaika kamar yadda aka yi wahayi zuwa ga annabawan da suka gabace ka tun daga annabu nuhu har ya zuwa annabu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko tun daga farkon annabta annabu adam har ya zuwa annabu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi to Allah ta'ala ce kadhalika yuhi ilaika kwatankwacin haka yuhi ilaika Allah yake wahayi zuwa gare ka wa ilal lazina min qablika da kuma zuwa ga annabawan da suka gabace ka wannan ishara ce zuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ƙarshen annabawa cikamakin manzanni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyina Allah ta'ala ce Muhammadu bai kasance baban ɗaya daga cikinku ba sallallahu alaihi wasallam walakin rasulallah sai dai shi jakada ne na Allah wa khataman nabiyina kuma cikamaki ne na annabawa annabawan da ya tabbata hadisi sun kai dubu ɗari da ashirin da hudu daga cikinsu manzanni sun kai ɗari uku da sha uku ko da sha biyar ko da sha bakwai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine na ƙarshen su Allahu wanda ya wannan wahayin zuwa gare ka shine Allah al'azizu azizu shine mabuwayi alhakimu shine mai hikima kuma shine mai yin hukunci kun ga an kira Allah ta'ala da sunaye guda uku a cikin wannan aya Allah an kira shi da suna Allah al'azizu an kira shi da suna al'azizu alhakimu an kira shi da suna alhakimu to Allahu suna ne na Allah ta'ala wanda shi ne sunan da ya fi kowanne yawa da Allah ya kira kansa da shi a cikin alkur'ani malamai sun yi maganganu guda biyu shin suna ne mushtaq ko suna ne murtajal alam wasu malamai sun ce mushtaq ne shi ma tsago shi aka yi daga wani abu sai suka yi saɓani daga me aka tsago shi wasu ka ce daga aliha ya alahu ilahatan wasu ka ce daga alaha ya alihu ko Alaha ya alahu alaiha ya alihu ma'ana ya alahu ya ta tahayyar kenan wanda al'uqul latu tudrikuhu hankula ba sa riskarsa shine ma'anan tsago shi daga alaha ana cewa alahatan lazi fi wayar ju'u jillatan kana wa abin da ke karewa ya koma turusu to sannan alhace yakan zo da ma'anar tahayyara abinda hankula ba sa riskarsa to idan an tsago shi ne daga ilaha yana nufin ilahatan wanda ya kamata a kadaita shi da bauta sai zamo da muke cewa tauhidul uluhiyya huwa ifradullahi ta'ala bil ibadati sai zamo daga sunan ilaha aka ciro Allahu subhanahu wa ta'ala ko kuma masu ƙauli na uku suka ce suna ne kawai alam alazatil ilahiyya suna ne kawai na Allah ba za ka ce ga ma'anarsa ko ga fassararsa ko ga inda aka tsago shi ba al'azizu suna ne na Allah da yake ɗauke da saƙonni guda uku saƙo na farko ya tabbatar mana da cewa Allah al'azizu ne don haka sai mu kira Allah al'azizu shi a kan kansa buwayayye ne subhanahu wa ta'ala sannan saƙo na biyu al'izzatu sifa ce ta Allah ta'ala wanda sunan ya dunkulo ta walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina sannan na uku yana nuna mana cewa ɗaukakawa da ƙasƙantarwa a hannun Allah suke yu'izzu man yasha'u wa yuzillu man yasha'u Allah shi ke ɗaukaka wanda ya ga damar ɗaukaka shi ya ƙasƙanta wanda ya ga daman ƙasƙantawa. don haka in muna neman izza mu neme ta a wajen Allah ta'ala a guna inda humul izza fa innal izzata lillahi jami'a suna neman ɗaukaka ne a gurinsu to ɗaukaka duka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan alhakimu suna ne na Allah ta'ala da yake ɗauke da saƙonni guda shida saƙo na farko alhakim fa'il ne an gina shi a kan sigatul mubalaga to sunan ya dunkule a biyu shi alhakim an ciro shi daga hikima ko daga hukumu da mun duk hukuncin Allah akwai hikima duk hikima Allah kuma akwai hukunci a ciki hikimar Allah ta'ala in an ciro shi ne daga hikima to ya zo ne ya gaya mana Allah shi ne mai hikima kuma shi ke ba da hikima yi utul hikima ta man ya sha wa man yi utul hikima faƙad ya khairan kathira Allah shi ke ba da hikima ga wanda ya ga dama wanda duk Allah ya ba shi hikima to ya ba shi arziki da alheri mai yawa sannan na biyu hukum yana nuna mana Allah shi ne mai hukum daka duk hukuncin Allah hukunci ne na adalci watammat kalimatu rabbika sidqan wa adala lahul hukmu wa ilaihi turja'una hukunci duka na Allah ne hukunci Allah duka kuma adalci ne sannan idan yana nuna mana alhukumu to yana nuna mana hukuncin Allah kashi biyu ne kuma akwai alhukumul shar'i akwai alhukumul kauni akwai abin da Allah yake hukunta shi shar'an Allah ya ce ai sallah ai azumi ai zakka ai haji abu iyaye ai zumunta ai gaskiya ai amana ai mutunci ai karamci ai tausayi a kuma sada zumunta wannan misali ne na alhukumu ash-shar'i sana akwai alhukumul kauni abinda Allah yake hukunta shi kaunan mutu rayu samu rashi samu da rashi talauci da samu da ɗaukaka da ƙasƙanta da bayarwa da rasawa da kiyayewa da bayarwa duka aikin Allah ne shi kaɗai kuma yana wannan akan kafiri da musulmi wanda iya da wanda bai yarda ba shine alhukum alkauni to ita ba hikimar Allah din nan ta kasu biyu akwai alhikimatu suriya akwai alhikimatu alhikimatu gaiya alhikimatu suriya shine abin da Allah ta'ala yake yi na halitta kowanne da ka ganshi a surarsa akwai hikima da ta sa aka yi shi haka in ka kulli da surar sauro da surar giwa da surar mutum wasu surorinsu shine su ja gindi su yi rarrafe wasu masu jan gindi wasu masu rarrafe wasu masu kafa hudu wasu masu kafa biyu wasu masu tashi da fuka-fiki wasu masu haihuwa wasu masu kwai ta duk surar da kaga wata halitta akan hakan da Allah ya ta akwai wata hikima ko ka sani ko baka sani ba sannan alhikimatul ga'iyya abin da ya sa aka yi abin ma akwai hikima dukkan halitta da muke gani ta Allah babu wata halitta da Allah ya ta babu hikima ko ya yi ta babu tsari ko ya yi ta bata dace ba ko ya yi ta ba tare da wato wata hikima da ke kunshi a ciki ba mun sani ko ba mu sani ba to shine sunan Allah ta'ala din yake karantar da mu waɗannan hikimomi na Allah guda biyu da wancan hukunci na Allah guda biyu in mun haɗa su guda hudu da kuma cewa an tsago shi daga hikima ko daga alhukum lahu gare shi kadai ma fi samawati duk abin da ke sammai ga Allah kadai yake duk abin da ka gani na halittun sama kayan Allah ne shi kadai ba wanda ya taya Allah ba wanda suka yi tarayya da Allah ba kuma wanda ya yi shi ba Allah ba kenan dole ne waɗannan halittun ka faɗi hudu dole ka faɗi ka faɗa cikin ɗayan hudu ba ka da na biyar ko ka ce Allah shi kadai ne ya yi su ko ka ce wani Allah ne shi kadai ya yi su ko ka ce Allah ne ya yi su da tarayyan wasu kaga shirka ta shigo ko ka ce Allah ne shi kaɗai yayi amma ya samu taimakon wasu to uku daga ciki shirka ne da kafirci in mutum ya ce wani Allah ne ya mallaki abin sama duka yake gudanar da sama duka kuma ya mallaki sama duka ba Allah ba to wannan fir'auna ma ya fi shi imani in yana da shi na biyu wanda ya ce da wani Allah da Allah suka yi tarayya wajen samarwa shi kuma ya zama mushiriki wanda ya ce wani Allah ya taimaka wa Allah shi ma zama mushiriki dole kenan abin da ya rage mana shine abu ɗaya mu ce duk abin da ke sammai da ƙasa na Allah ne dalilin haka ne yasa aka gabatar da lahu ai muhallin lahu khabar mubtada ne ko muta'alliqun ne bi khabarin mahzuf suna cewa wa akhbaru bi zarfin aw bi harfi jar nawina ma'ana ka'inin a wiskaɗar ana ba da khabar ko khabar yakan zo a hali guda biyar khabar yakan zo jumla fi'iliya khabar yakan zo jumla ismiya khabar yakan zo zarf khabar yakan zo jar wa majarur sannan khabar yakan zo mufrad waɗannan su ne khabar to sai Allah ya gabatar da lahu wanda shine jaru majaru muta'alliqun bi khabarin mahzufun fi mahalli raf'in khabaru mubtada ma dinnan ismu mawsul mabani ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada shine mubtada din fi samawati jaru majaru dinnan la mahalla lahu min al-i'rab silatul mawsul to sai Allah ya ce lahu ma fi samawati wato da a ce ma fi samawati lahu da a ce lahu ma fi samawati wanne ne yafi mubalaga aka ce in ka tashi fassara in ka ce lahu ma fi samawati abinda kake nufi duk abinda ke sammai duka na Allah ne shi kadai shine ma'anan dalilin da yasa aka ce lahu din a farko amma da an ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu to da wani zai iya sa rai lokacin da ake lissafa ma fi samawati wa ma fil ardi kafin a zo lahu din sai wani ya sa rai ko shi za a ce nasa ne to amma aka ce lahu kamar da muka ce iyaka abudu ba mu ce abudu iyaka ba sai ƙur'ani ya koya mana iyaka abudu gare ka kadai muke bauta amma da an ce abudu kafin a ce iyaka wani sai ɗauka ko wani za a bautawa shi yasa iyaka din shine maf'ulun bihi muqaddam نعبد فعل مضارع مرفوع بالضمه wal jawazin. irfa والجوازم ارفع مضارعا min nasibin من ناسب ka tas'adu. wal fa'ilu damiru mustatirin taqdiruhu nahnu kaga mu dinnan Allah kadai muke bauta ba mu hada shi da abokin tarayya to shine ma'anan lahu ma fis samawati abin duk da ke cikin sammai na mala'iku na dukkan halittun da muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda aka ba mu labari da wanda ba a ba mu ba na waye shi kadai na Allah ne shi kadai wa ma fil ardi haka duk abin da ke kan ƙasa duk abin da ke doron ƙasa na Allah ne inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqa Allah fis samawati wal ardi laayatin li ulil albab duk abin da kake gani ayoyin Allah ta'ala ne wato kuma ga masu hankali to abinda muke gani akan ƙasa na dabbobi ne na tsirrai ne na iska ne na ruwa ne na mutane ne na dukkan halittun da muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda sai mun mutu ma za a binciko su a gansu na ruwa da na tudu masu rayuwa a ruwa kaɗai da masu rayuwa a tudu kaɗai da masu hada tudu da ruwa da masu tashi kuma su tafiya a ƙasa kuma su tashi da masu rarrafe da masu kafa biyu da masu kafa hudu da masu haihuwa da masu 'ya'ya da masu faɗa da wanda ba sa fada da na gida da na dawa da wanda ake ci da wanda ba a ci duka Allah ne ya yi su kuma ya yi su da hikima kuma kayansa ne shi kadai wa al aliyu Allah shine madaukaki a sunansa a zatinsa a aikinsa a komai nasa al'azimu shine mai girma sunansa girma sifarsa girmamawa ga wanda ya so aikinsa subhanahu wa ta'ala kun ga tun ba je ko ina ba an kira Allah da sunaye biyar an kuma siffanta shi da siffofi yuhi ilaika yin wahayi sifa ce ta Allah zuwa ga bayansa aiki ne na Allah iluhu ne Allahu Al'azizu, Al'hakimu. kun ga sunayen Allah uku lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa kun ga an kira Allah Al'aliyu, Al'azimu. al-azimu Allahu Al'azizu, Al'hakimu, al-hakimu al-aliyu al-azimu ha an kira Allah da sunaye biyar an kuma siffanta shi da siffofi takadu samawatu ya tafaƙarna min hinna. Allah ya ce sama ta kusa ta farfashe ta tsatsage ta daddare min hinna ta burbushinsu kowace sama ta tsage ta faɗo kan ta ƙasa ita ma ta faɗo kan ta ƙasa ita ma ta faɗo kan ta ƙasa har ta dire da ƙasa ko min fauki hinna din yana koma kan abin da ake bauta ba Allah ba ko abin da ake kira ba Allah ba sama ta kusa ta tsatsage ta fado kan abin ta tarwatsa shi kamar da Allah ta'ala ya faɗa wani gurin ya takadu samawati na min wa tanshaqqu ardu wa takhirru jibalu hadda anda da aulin rahamani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda Allah ya ce sama ta kusa ta tsatsage ta farfashe ta tarwatse ta daddare kawai saboda an ce Allah yana da da ko baya kamata a jingina wa Allah da bai kamata a ce Allah yana da da ba kuma a ce an yanka dan ko an kashe dan ko an tsire dan ko an rataye dan ko kuma ma a ce an tsinewa dan ko dan ya dauke tsinuwar jama'a kamar yadda Ibn kasir ya kawo a cikin suratun nisa inda Allah yake cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu basu kashe shi ba basu rataye shi sun gicciye shi ba sai dai an sa su cikin rikici shubbiha an kamanta musu shi da wani abu sai suka ɗauka shi ne nan ko ba shi ba ne shi Allah ya tseratar da shi wal mala'ikatu su mala'ikun Allah yusabbihuna suna yin tasbihi bihamdi rabbihim tare da haɗawa da godewa Allah mahaliccinsu suna cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subhana ziljabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azma subhanallah adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi kullum mala'iku tasbihi suke yi kawai bihamdi rabbihim suna hadawa da cewa alhamdulillahi wa yastaghfiruna liman fil ardi kuma suna neman gafara ga waɗanda suke ban ƙasa to ai ba kowa na ban ƙasa suke nema gafara ba Allah ya fassara a wani ce wa yastaghfiruna lillazina amanu ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب kun ga القرآن wani gurin ke fassara wani gurin nan an ce wa yastaghfiruna liman fil ardi suna neman gafara ga duk wanda yake kan ƙasa Allah ya yafe masa to sai wata ayan ta ce ba fa kowa na kan ƙasar ba a'a wa lillazi na amanu suna neman gafaran ne iya masu imani kun ga can ya zo da faɗi nan ya da faɗi an tsuke shi a can gurin ala Allah ya ce ku saurara kalimatu tambihin wastiftahin wa tawkid mabani ala sukuni la muhalla lahu min al-i'rab inna allaha lalle haƙiƙa Allah ta'ala kun ga an sa ala shi kansa taukidi yake yi ana buɗe magana da ala ana taukidi da ala ana faɗakar da mutum da ala tambih amma a ce a saurara a tsaya a tsit shi ne ma'anan ala ku saurara sannan ana ƙarfafa magana da shi sannan kuma ga ma'anar nan na taukidi inna sai kuma aka ƙara da inna wanda ita ma harfun ne mabanin alal fathi ya dulla alal taukid inna harfu taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'ili yansabu al isma wa yarfa'u al khabara abu biyar ta kunsa harfu taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'ili yansabu al isma wa yarfa'u al khabara ita kanta inna ita kadai in ta zo a guri sai ka ce tabbas lalle dahir haƙiƙa haka yake eh, saƙon da take sawa kenan to me take sawa inna allaha tabbas allah ta'ala kun ga wasmul anan shine ismu inna shi yasa aka yi mafataha fataha a sama tunda mun ce tansabul isma huwa damirun damiru faslin ko damirun munfasil mabani ala al-fathi fi mahall raf'in mubtada al-ghafuru khabaru mubtada sani wa huwa mawsuf ar-rahimu sifatuhu wal jumla min mubtada sani wa khabaruhu fi mahalli raf'in ismu inna wannan jumla din min al-mubtada ita ce fi mahalli raf'in kuma khabaru inna kun ga me ake so a ce mana to a wannan aya me yasa aka sa ala aka sa inna aka sa huwa duk waɗannan abubuwan an sa ne don a ƙarfafa mana allan da ya kamata mu kaɗaita shi da bauta to shi kaɗai ne algafaru almagfiratul mutlaka gafara gaba ɗayanta a hannun Allah take sannan arrahimu rahama gaba ɗayanta a hannun Allah take da haka wannan kwaɗaitar da mu ake mutuba Allah zai mana gafara kwaɗaitar da mu ake cewa gafara Allah ta yalwace mu Jinƙan Allah ya warwace mu afuwar Allah ta yalwace mu qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kada ku fidda rai kada ku fidda tsammani daga afuwan Allah daga rahaman Allah daga jin kan Allah daga yafiyar Allah duk abin da kake ka tuba yau ka koma ga Allah Allah zai yafe maka kun ga mun ƙara samun sunaye nawa kenan yanzu mun ƙara samun guda biyu in muka haɗa su Allahu al-Azizu al-Hakimu al-Aliyu al-Azimu al-Ghafuru al-Rahimu duk waɗannan sunayen guda bakwai in ka haɗe su kowanne an gina shi a sigatin mubalaga al'azizu alfa'ilu alhakimu alfa'ilu al'aliyu alfa'ilu al'azimu alfa'ilu algafuru alfa'ulu alrahimu alfa'ilu duk an gina su ne a wazanin fa'il fa'ul fa'il fa'ul wanda ke nufin cikakkiyar cikakkiyar izza cikakkiyar hikima cikakkiyar ɗaukaka cikakken girma cikakkiyar gafara cikakken jin kai sakonnin da ake turo mana kenan kaga kenan Allah yana son mu bayinsa yana kira mu zo mu karɓi rahama ga ta nan amma ba kowa zai samu ba wallazina takhazu min dunihi waɗanda suka riƙi min dunihi wani Allah auliya'a suka mai da su su ne su ne masoyansu su ne ababen girmamawansu su suke neman ɗaukaka a gurinsu min dunillahi ba Allah ba wani Allah wani Allah din nan zai zama ko dai mala'ika ne wani Allah nan zai iya zama ko mutum ne wani Allah nan zai iya zama ko aljani ne wani Allah nan zai iya zama ko wasu dabbobi ne ko wasu tsirrai ne ko ruwa ne ko iska ne ko wuta ko ruwa ko sama ko ƙasa duk abin da ba Allah ba tun daga kan mala'ika zuwa ƙasa duk halittu ne duk abin da ka nemi wani abu a gurinsa halitta ta nemi abu a wajen halitta Ta ba ci gaba ba sai a nema a wajen mai halitta gaba ɗaya shi yasa Allah ta'ala ya ce Allahu hafizun alaihim Allah ta'ala shi ne mai kiwo a kansu wato Allah shi ke gane mai suke yi ya san mai suke yi ya kiyaye abin da suke yi ya ajiye abin da suke yi kuma zai musu sakayya da abin da suke yi so da haka Allahu hafizun alaihim Allah yana kiyaye duk abin da suka aikata kuma za su gani wa ma anta alaihim bi wakilin Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama kai ba wakili ne a kansu na sai ka bi diddigi ka ga me suke yi ba ba mu wakilta ka ka shiryar da su ba mun wakilta maka kai musu bayanin shari'a amma shiryawa a mu take na'am وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Allah ta'ala ce wa ka auhaina ilaika qur'anan arabiyyan kamar yadda muka yi wahayi dai ga manzannin da suka gabata to kwatankwacin haka ne muke wahayi zuwa gare ka ƙur'anan arabiyan wannan ƙur'ani da aka saukar da shi da larabci domin larabawa su fahimta kun ga mu kenan sai mun koyi larabci dama ɗayan biyu ne ko ka koyi larabci sai ka fahimci larabci ko kuma a fassaro maka daga larabci sai ka gane shi ta hanyar fassara ko ta hanyar tarjama litun zira ummal qura don ka gargadi waɗanda suke zaune a cikin uwar alƙarya kalman ummu a harshen larabci yana ɗaukan ma'anoni guda hudu al'ummu yakan zo da ma'ana al'aslu tushen abu wanda aka ce ummul ƙura tushen alƙarya maka ita ce tushen alƙarya domin shi ne tsohon birnin da ya fi kowane birni tarihi a duniya makka duk da akwai garuruwan da ake ga sun gabace shi to amma profesa mahadi rizkullah a cikin littafinsa na asiratun nabawiyya fi zau'i masadir hal asaliya ya ce ɗakin ka'aba an gina shi sau goma ginin farko da aka fara yi shine ginin mala'iku mala'iku su suka fara gina ka'aba da zamani ya zo a kanta ta rushe sai aka yi mata gini na biyu shine ginin da annaba adam ya yi lokacin da aka sako da shi duniya daga nan sai aka yi mata gini na uku shine ginin da annabi nuhu yayi bayan gama ruwan dufana ita ma ta samu matsala aka rushe ta aka sake gini gini na hudu da aka mata shine ginin da annabi ibrahim yayi da shi da ɗansa annabi isma'ilu wanda daga kan nan allah ya fara ba mu labari a cikin alkur'ani wa iz yarfau ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim gini na biyar shine ginin da amalika da jurhum waɗanda suka gaji zuriyan annabi isma'ila suka zo suka sake mata sai samu gini na biyar gini na shida shine ginin da ƙuraishawa suka yi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shekara talatin da shida sai zama ka'aba an yi gobara kuma an yi ruwan sama gobara ta shafe ta ruwan saman ya tsaga wani ɓangare na katangarta wannan akwai buƙatar a rushe ta sai wani ana kiransa alwalid bin al-mughira sai ce ya kamata mu rushe ka'aban nan mu canza mata gini aka ce to fa kaga abin da Allah ya wa ashabul fil fa akan ka'aban nan kada mu zo rushe ta mu ma aika mana ɗairan ababil tarmihin bi hijaratin min sijil sai ce to ai shi ya zo ne da niyyar barna mu kuma mun zo da niyyar gyara kuma a fahimta ta Allah ba zai tozarta mai san gyara ba sai ce amma ku ban dama ni in ɗauki diga in doshi ka'abar in je in fara sara in kun ji shiru ba abin da ya faru gare ni to Allah ya yadda da aikin da zami sai ku biyo baya a yi ya ɗauki diga ya je ya fara saran ka'aba kowa ya kalli sama ya kalli ƙasa ya ga zai faru ina ɗairan ababir suke ina ƙasa ta kama shi shiru har ya wuni yana aiki ba wanda ya je kusa da shi gari gobe ana jira ga da daddare a ce ai walidi ya mutu ai ko bala'i ya fada walidi ko walidi ya kaza aka ga da safe ya sake fitowa da sa ya doshi ka'aba sai jama'a suka biyo bayansa aka je aka rushe ta sarai har sai da suka je kan foundation din da annabi ibrahim ya gina to sai aka ce to yanzu an gama rushe ka'aba kuma ana buƙatar taimako na kuɗi don a gina ka'aba amma halal za a kawo domin kada a sawa Allah kuɗin fashi da makami ko kuɗin sata ko kuɗin riba ko kuɗin kaza kowa ya kawo halal to da aka nemi halal taimakon da ya zo sai zama bai isa ba wanda ya sa da suka tashi ginin sai suka ba hijiru ismail ta nan gefen shi ba a sa shi cikin ginin ba wannan shine ne gini na nawa gini na shida gini na bakwai shine wanda abdullahi bin zubair ya abdullahi bin zubair ya ji wani hadisi daga malamarsa na na aisha allah ya kara mata yarda lokacin da aka yi fatahu makka annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa na aisha in banda mutanenki ba su daɗe a musulunci ba ba su daɗe da baro kafirci ba ko ba su daɗe a musulunci ba da na sa an rushe ka'aba an canza mata gini akan asasin annabi ibrahim sai annabi bai yi ba da haka abdullahi bin zubair lokacin da ya zama shi yake da mulkin maka da madina sai sa aka rushe ta akan wannan ka'ida ya sa aka canza mata gini aka yi mata kofa biyu aka shigar da wannan bangaren ciki aka kuma yi ta yadda kowa zai iya shiga mai kowa iya fita to lokacin da alhajjaji bin yusuf sakafi ya kawo farmaki maka an yi ta jifan ka'aba din da manjanik aka farfasa ta har a ƙarshe suka kashe abdullahi bin zubair bin awam har aka yanke kansa ma aka aika babarsa asma'u binta abubakar to sai suka sake su ma rushe ka'abar suka sake mai da ita yadda ƙurisha suka gina ta gini na nauke kenan na takwas hmm? shi ne na takwas ko? to bayan nan kuma sai daular Abbasiyya. daular abbasiya ma duk da yake an ce su ba ginin suka canza gaba ɗaya ba sun dai 'yan gyare-gyare ne amma an kira shi gini daga nan kuma sai daular Usmaniyya su ne suka yi mata gini na ƙarshe har yau wannan ginin da daular usmaniya suka har yau shi ne shi ne ginin ka'aba da ya kawo a ci wannan littafi nasa asiratin nabawiya fi do'i masadir hal asaliya na Furofesa mahdi rizqullah to kun ga shi yasa Allah ya kira ta ummul qura ma'ana aslul qura ita ce tushen alqaryu gaba daya sannan ummu yakan zo da ma'anan uwa wacce ta haifi mutum dan mutum daga jikin uwarsa yake huwa allazi akhrajakum min bu'uni ummahatikum shi ya fito da ku daga cikin mahaifanku sannan ummu yakan zo da ma'anan ummi wanda bai san komai ba ana kiransa ummi nisbatan ilal um wato kamar yadda yake daga cikin mahaifiyarsa ba abin da ya koya a duniya sannan ummu yakan zo da ma'anar abin da ke kula da abu wanda Allah ke shafa ummuhu hawiya wato makomarsa hawiya da shi yasa Allah ya kirawo nan ta ummul qura ake kiran makka ummul qura saboda wannan tarihin da ta samu da kuma dadewarta a tarihi wa man haulaha ka gargadi waɗanda suke cikin makka wa man haulaha da waɗanda suke kewaye da ita na duniya wato maka ita mai ita ce tsakiya mu kuma duk gaba ɗaya mu sunan mu haulaha dan haulaha ɗin ba iya garuruwan da suke kewaye maka ba duk duniya kenan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira haulaha a yanzu ka kula duk musulmin duniya haular aba muke domin na Gaba sun kalle ta na yamma sun kalle ta na kudu sun kalle ta na arewa sun kalle ta duk inda muke a duniya Allah ya ce wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara duk inda kuke a duniya ku juya fuska ku ku fuskanci inda alqibla take wanda an bi za a je maka kuma za a ga Ka'aba a gurin shi yasa ai kaga saun da ake yi a cikin masallaci mai alfarma rawun saun yake yi haka yake da'ira yake yi ko saboda kowa ita zai kalla liman ita zai kalla a nan dai kana sallah kana gano limamin fuskar da imaminka kana can shi yana nan <laughs> kuma sallah kuke yi to shine ma'anan ummul qura tushen alqaryu kenan wa tunzira yawmal jam'i kuma ka gargadi wa mutane zuwan ranar taro Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmul qiyamati la zalika yawmul jam zalika yawmul jam ranar taro kenan yawmul tagabun ranar tattaruwa za a taro na farko da na ƙarshe da mutane da aljanu da dabbobi da mala'iku kowa sai ya zo ranar la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi la ba fihi babu shakka akan sai ta zo fariqun fil jannati idan alkiyama ta zo mutane za su kasu kashi biyu Fariƙun Filjanna wani kaso suna aljanna wa fariƙun fis sa'ir wani kaso kuma suna cikin sa'ir Allah ya tsare mu bal kazzabu bis sa'ati wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha yuban wa zafira wa iza ulqu minha makanan dayyiqan na da'aw hunalika thubura la tad'u yawma suburan wahida wa da'u suburan kathira ita ce sa'ira wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira Allah ya ce duk wanda yace ba za a yi tashin alkiyama ba da bakinsa ko da halinsa to na masa shiri da tanadin inda zan saka shi cikin sa'ira wace ce sa'ira Allah ya ce izara athum min makanin ba'idin in ta hango 'yan cikinta daga guri mai nisa ne za su ji sami ulaha ta gayyuzan wa zafira sai su ji tana fushi tana zaɓaɓɓaka kafin ma mutum ya iso ta gama kuruwa tana zaɓaɓɓaka wa za ulƙumin ha in aka jefa su a cikin ta makanan dayyika wani guri kuntatacce sai an kakkarya mutum zai shiga kamar yanzu a baka mutum a ce sashi a kwalba sai ka daka shi kenan to haka za a sa su guri kuntatacce a kakkarya su a cusa haka da auhu nalika subura tun anan zaka ji mutum yana na halaka na shiga uku na lalace Allah ce la ta da yawma suburan wahida kakka ce ka shiga ɗaya yau wadda un suburan kasira ka ce ka shiga ba iyaka Allah ya tsare mu to haka za a kasu wasu ƴan mutu wasu ƴan aljanna akwai wani sahabi da bai da lafiya wasu sahabbai suka je duba shi sai suka same shi yana kuka suka ce kukan me kake bayan mun ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ka gyara gashin bakinka ka rage tsawonsa za ku haɗu da shi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama yana maka alƙawarin za ku haɗu da shi ranar alƙiyama kuma za ka samu kyakkyawan sakamako sai ce kuma ai shi yace ranar alkiyama Allah zai kasa halitta biyu ya danki daya zuba a wuta ya danki daya zuba aljanna ya ce kuma la ubali abin da ya dame ni to ban san a cikin wata danka nake ba wannan ke bani tsoro idan Allah ya ce wamtazil yawma ayyuhal mujrimun ban san wani kaso zan fito ba in yace fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir Allah ya zan kasa ku jam'iyya biyu jam'iyyar yan wuta da jam'iyyar yan aljanna Daka tun yanzu mutum ya shiga jam'iyyar aljanna ita ce bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa da ta Allah da bauta jam'iyyar yan wuta ita ce jam'iyyar shirka da bid'a da kaba'ira da saɓon Allah da cin mutuncin bayan Allah da zalunci da ita ce jam'iyyar 'yan wuta tun yanzu wani ya yi rijista a ciki wani kuma tuni ya yi rijista a jam'iyyar 'yan aljanna kaɗaita Allah da bauta kaɗaita manzo Allah da biyayya yin sallah azumi zakka haji imani tausayi rahama jin ƙai gaskiya amana tun yanzu ya yi rijista a wannan ɓangaren wani kuma makaryaci maciyin amana azzalimi macuci kaza duk sufofin yan wuta ya hada to fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir tun a duniya ma an rabu ai walau sha Allahu da Allah ya ga dama laja'alahum ummatan wahidatan da ya sanya mutane sun zama al'umma ɗaya wato akan addini ɗaya duk zama duniya ba kafiri shi sa kalmar umma takan zo da ma'ana hudu a cikin alkur'ani takan zo da ma'anan lokaci wanda Allah ya ce wadda kara da ummatin ana una bi ta'wili idda kara da ummatin ai zakara da ko tazakkara da waqatin min zaman bayan wani lokaci ya wuce can sai ya tuno ummatin anan ya zo da ma'anan lokaci na biyu takan zo da ma'anan al'ada inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun mun samu iyayenmu akan wata al'ada mu kuma za mu ci gaba da yin wannan al'adar ji kafirai kan zo da ma'anan mutum ɗaya jarumi wanda ya haɗa siffofin nagarta shi kaɗai sai a kira shi umma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqima to annabi ibrahim shi kadai Allah ya kira shi shi kadai gayya ne sannan umma yakan zo da ma'anar mutane masu yawa kanan nasu ummatan wahidatan fa ba asallahu nabiyina mubashirin wa munzirin da can mutane a haɗe suke guri ɗaya kuma addini ɗaya suke yi daga baya sai suka sassaɓa wani ya ce gaskiya wani ya bi ƙarya wani ya bi sunna wani ya bi bid'a wani ya tauhidi wani ya shirka wani ya kafirci wani ya musulunci wani ya zalunci wani ya adalci wani ya gaskiya wani ya ƙarya to sai Allah ya aiko manzanni tunda an shata layi sai Allah ya aiko manzanni ya ce to a faɗakar da wannan bangaren su dawo su haɗu da wannan bangaren shikenan fa suka ce a'a su sun riga sun ware sun kafa jam'iyyar su to shikenan ya ku tabuta lau sha Allahu laj'alahum ummatan wahidatan da Allah ya ga dama da ya sanya su al'umma ɗaya akan aƙida ɗaya ya ayyuhan nasu sai ce walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi sai dai Allah ya bamu a rarraban saboda yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa sai kaga ya bi manzon Allah ya kadaita Allah da bauta ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama والظالمون سوكو الظالمي ɗaya kasan kenan malahum min waliyin ba su da wani majibinci da zai taimake su wala nasirin ba kuma wani mai taimako da zai cece su ba su da wali ba su da nasir Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila zulumati ulaika ashabun nar hum fiha khaliduna Allah yace ba su da majibinci da zai zo ya shiga cikin al'amarin su ya tsaya musu ko ba su da mai taimako da zai taimake su am ittakhazu min dunihi awliya Allah yace kawai sun riki wani Allah ne a matsayin majibinci in an ce al'auliya wanda kake jin zai taimake ka zai kare ka zai kiyaye ka zai baka in baka bi shi ba zai hana ka kana jin tsoron kai ya sa ka cikin talauci ko cikin cuta ko rashin lafiya ko damuwa ko kaza ko menene wannan abun in ba Allah bane in ka bashi tasirin waɗannan abubuwan to ya zame maka canjin Allah to kasancewarsa ya zame maka canjin Allah sai ka faɗa cikin asara shi yasa Allah ta'ala ya kira shi dan da zuriyarsa wannan faqatilu awliya ash-shaytan inna kai da shaitani kana da'ifa afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa na badala Allah ya ce zukwari kishe ɗan da zuriyarsa su zame muku masoya majibinta ba ni ba tur da abin da azzalumai suka musanya shi da suka bar Allah suka kama wani Allah fallahu huwal wali Allah ta'ala shine majibincin ku shine waliyinku wa huwa yuhyil mauta Allah shi ke raya matattu bayan sun wato yake raya matattu in sun mutu ma'ana samarwa da rasauwa Allah kaɗai ke yi yuhyil mauta shi ke raya matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah ta'ala mai iko ne akan komai da komai gaba ɗaya na'am وما اختلفتم فيه من fa فحكمه إلى Allah. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala ce wa makhtalaftum abinda kuka yi saɓani fihi a cikinsa kai kace ai tauhidi wancan yace ai shirka kai kace ai musulunci wancan yace ai kafirci kai kace ai gaskiya wancan yace ai ƙarya kai kace ai adalci wannan yace ai zalunci kai kace ai karatu shi yace ai jahilci kai kace ai imani shi yace ai munafunci kai kace ai sunna shi yace ai bid'a kaga an samu sabani wa makhtalaftum fihi abinda kuka yi sabani fihi a cikin sa min shay'in na komai da komai fa hukumuhu ila Allah warware hukuncin sa yana ga Allah Allah shine in nace daidai kace ba daidai ba to me Allah yace abinda Allah yace ya rushe nawa ya rushe naka mm. sai abu na Allah ka zo da ra'ayinka na zo da ra'ayina shi sa suka jina cewa a gani na a fahimta ta a ra'ayina wa ga ma addininka da garinka da ka da ra'ayinka ake yin sa sai dai ka ce abin da shari'a ta ce man ka ji mace ce ni a gani na ko ni a fahimta ta ko ni a ra'ayina ko a zato na duk wannan abin naka ne fa da zatanka da ra'ayinka da ganinka da fahimtarka duk kayanka ne mu kuma na Allah muke so ka kawo mana ba ba to wannan shine abinda za a yi a komai da komai ga Allah ya yi wallazina amanu a Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minku fa in tanaza'atum fi shay'in tanaza'a ala wazni tafa'ala naza'a yunazi'u munaza'atan wani niza'an abinda ka ja na ja ko suka ja suka ja ko wannan bangaren ya ja yace ga abinda za a yi wannan ya ja yace ga abinda za a yi fa ila amma kan shi shi fa hukumu ila fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila abinda kuka jayayya to ku mai da shi ga Allah da manzansa wannan shine alheri shine mafi kyawun karshe فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في anfusihim harajan. mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah yace rantsuwa da Allah mahaliccinka duk ba imani ba har sai sun hukunta ka cikin abin da ke gudana tsakaninsu sannan ka su samu kunci in kai hukunci su miƙa wuya miƙa wuya kawai Allah yace ce miƙa wuya nake so laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera falyahdhar allazi ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatu naw yusibahum azabun alim duk wanda yake saba annabi yake yi kansa musifa tana iya hawansa bala'i yana iya hawansa wa in tu'iuhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina malami akhdari yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallama allazina yadulluna ala ta'ati allah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan wa makhtalaftum fihi min shay'in duk abinda kuka yi sabani fa hukumuhu ila allah amai da hukuncinsa ga Allah to za a ga mana siffofin Allah da ya cancanci amai da hukunci gare shi duk wanda ya ce hukuncin warwarewa yana hannunsa su sai mu tambaye shi ka cika waɗannan siffofin duk wanda bai cika waɗannan siffofin ba to bai cancanci a ce shi ne mai hukunci ba ga siffofin nan zalikumullahu wannan wanda na ce a mai da komai gare shi shi ne Allah to waye Allah akwai wani Allah bayan Allah to kaga siffa ta farko ya zama wanda zai hukunta bayansa ya zama Allahnsu to ba kuma wani Allah sai Allah siffa ta farko kenan rabbi shine mahalicci na shi ya mallake ni shi yake gudanar da ni shi yake ci da ni shi yake sha da ni shi yake tufatar da ni shi ya min ido ya min baki ya min hanci ya min ciki ya min hannu ya min yatsu ya min haƙora ya min harshe ya min suma babu wato katon katon na suma ko suto na soma akan mutum in ka yanki kan jini ne zai fito amma an kai makwalkwabo yana sheƙi kamar madubi kuma sai su mata fito daga ina take babu katan katan na farce a cikin farcen mutum amma ya yanke farcen sai ka ga ya toho kuma ka tsaya kana ta kallon su ba ga lokacin da ya toho bai ga ya yi zako zako daga ina yake kuma nan ciki babu shi to zalikum Allahu rabbi siffa ta biyu kenan ko alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara siffa ta uku kenan wanda zai maka hukunci dole ya zama shi kadai ka dogara gare shi saboda dogaro sai da aminci akwai wanda ka dogara da shi baka aminta da shi ba akwai wanda ka aminta da shi baka dogara da shi ba akwai wanda baka aminta da shi ba baka dogara da shi ba to shi Allah ka aminta da shi kuma ka dogara da shi dan ba za ka dogara da shi ka faɗi ba siffa ta nawa kenan ta hudu wa ilaihi unib gare shi kuma zan koma akwai wanda za a koma gare shi ba Allah ba wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu siffa ta nawa kenan ta biyar samawati wal ardi shi ya tsago ya kago sammai da ƙasa daga babu ba wani yaga yayi ya koya ba siffa ta nawa kenan ta shida ko ja'ala lakum min anfusikum azwajan shine ya sanya muku daga kawunan ku mata wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ala bainakum mawaddatan wa rahama shi yayi matan ku daga gare ku kaga matan mu ai irin mu ne yanda a ce kura ce ka ai kaga rigima ta faru yadda cinye mai gidan amma kaga sai Allah ya jinsin ka su ne irin mu ba za mu gansu mu ji tsoro ba ba za su gan su ji tsoro ba ba yi su buzu buzu ba yi buzu ba yi musu kaho ba ka gani balle ka ce ai ta soke ka da kaho min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan haka daga cikin dabbobin ni'ima ma ya sanya muku su su ma masu aure da haihuwa shi sa sai ka ga raƙumi da raƙuma sa da saniya rago da tunkiya akuya da ɗan akuya komai sai ya bi biyu su ma su dinga haihuwa don mu samu abin da za mu ci misa a miya in ba Allah ba shi zai ce wata halitta ta danna wata halitta ta yanka kuma ya halatta shi fa da ransa da iyalansa a ɗauko rago daga a raba shi da matarsa da ƴaƴansa da jikokinsa a kwantar da shi a sa gaban sa gaba a yanka shi kuma ya halatta yadra'ukum fihi Allah shi yake yawaita ku fihi a cikin wannan aure ko fihi a cikin wannan sanyawa ko fihi a cikin wannan wato dangogi da yasa na matanku sai ga mace tana ta haihuwa ce haihuwar ta biyar haihuwar ta takwas kuma duk abin da ake ci sai ga Allah ya samu albarka ka duba dai kare kariya nawa take haihuwa ka duba mage nawa take haihuwa akwai garken mage na ina garken kare mutum nawa suke cin kare amma ka ga akuya da saniya su haifi ɗaya biyu in sun yi nisa uku in yayi nisa hudu amma sai kaga kullun yanka dubbin ake miliyoyi ake yankawa amma kullun kuma karuwa suke saboda wannan Allah ya sa musu albarka tun da na ci ne wannan ko masu cin kaɗan ne amma kun ba garkensu ba ka ga garkensu ba ka gansu tili a gari ba da haihuwar da suke gaba albarka da sun mutu to ya ukun fihi Allah shi yake shuka ku a cikin wannan wato sanyawa da ya ko cikin wannan wato aure da ya sanya laisa ka mislihi shay'un siffa ta nawa kenan ta goma ta takwas ta tara laisa ka mislihi shay'un babu wani abu kwatankwacin Allah a cikin sunayensa da siffofinsa da zatinsa da ayyukansa wa huwa sami'u ta nawa kenan shine mai ji albasiru shine mai gani nawa sha ɗaya lahu maqalidu samawati wal ard kuma makullan sammai suna hannun Allah wal ard makullan ƙasa suna hannun Allah nawa yabsutur rizqa shi ke buɗe arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama su ta nawa wa ya ƙadir shi yake ta arziki ga wanda ya ga dama sha nawa sha hudu inna hubi kulli sha'in alim kuma ya san komai da komai karatunsa ba iya abu kaza ya sani ba komai da komai ba ku wanda ya san komai da komai sai ka ce mutum profesa ne a physics amma ka kashi ta tajawidi sai ya faɗi daga ummi ne kuma a fi abin nan sai ka an ce wannan alaramma ne ya iya kira a goma kuma ka ba shi wata formula a cikin medicine sai ya faɗi duk karatun mutum ko ya kai profesa sai ga a fanni ɗaya ko biyu ne da ka kewaya da shi ka ce mai ilimin balaga sai ga ya fara gumi in ka ce yi irabin wannan aya ga kullum aljanna sai dai ba bashi anan ashe ka ga ba duk karatun da Allah ya baka kai takama da shi akwai wanda bai sani ba an taɓa gayyatar wani to shi larabci ya iya larabci kamar mu saudiya to aka gaice shi aka ce za a yi lacca da ya zo sai gawai da turanci za a yi kawai sai kama yi da larabci sai kuwa ce ai ba ma je ca to ma mai kamata ku ji abin da ya kamata kenan ba kwa ji suka ce ba sa je? to bari na gama na fassara mu to kaga duk abin da Allah ya baka na ilimi to shi ma ilimi ne akwai wanda bai sani ba in mutum ya gaya maka kalma biyu na abin da baka sani gaya masa goma wanda bai sani ba ka san wannan ya ce a to shikenan kuma ban san wancan ba wannan su ne siffofin da Allah ya tattara shi yasa ya cancanci a kadaita shi da hukunci to nan zamu kwana abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladan inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda suka faɗi azaba Allah ya tsare mu ya kiyaye mu dalla dan saurara jama'a wato wannan faɗakarwa ne za mu yi dangane da masu rubuto neman a kawo kuɗi ɗari biyar a yi wa ɗana addu'a Allah ya sa ya yi nasarar project ɗin da zai gama makarantarsa wanda ya ce ga kuɗi dubu biyu da ɗari biyar a saka a gidan marayu ya zama sadakatun jariya ga mahaifinsa wanda ya ce ga dubu biyu da ɗari a yi wa Ɗan addu'a Allah ya ji kansa matarsa da ya bari Allah ya bata miji na gari architect baffa albashir ya aiko alkur'ani guda goma fi sabilillah wanda ya ga sabulun wanka sinki biyar a yi addu'a Allah ya ji kan iyayensa wanda ya ga alqur'ani ɗaya da shadda ya di biyar a sa shi cikin addu'a shi da mahaifansa da ‘ya'yansa wanda ya ga sadaka alkur'ani a masa addu'a game da aure da yake son yi sannan ya ce ga sadaka ɗari biyar a yi wa yara na addu'a Allah ya ba shi aikin yi wanda ya ce ga sadaka naira ɗari wani ya ba da sadaka ɗari biyar a ita kuma miji take nema wanda ya ba da sadaka dubu goma suka ce su mutum ne da yawa suka haɗu suka aiko dubu goma suka ce mu samari ne a yi mana addu'a game da bukatunmu kamar haka suna da bukatar aure da kuma neman admission a Gombe University da kuma sa'a jarabawa wanda yace ga zani daya da kuma dubu daya a musu addu'a Allah biya musu bukatunsu to wannan mai addu'a ne akan yaron nan da aka ce ya ɓata ko an haukata shi muke fata Allah ya kubutar da shi ya kuma kare shi wannan ta ce tana da ciki kuma tana da larura idan ta haihu yaran ba sa zama ta ce to a mata addu'a Allah sa ta haihu lafiya Allah albarkaci abin da za ta haifa kuma nan gaba to sauran da duk masu bukatu ne na wanda aka saba masu roƙon gida da ilimi da karatu da sana'a da kasuwanci da aiki da admission da sauran bukatu na yau da kullum wanda suke neman admission din nan in dai har san sun cika sharaɗin da jami'ar ta sanya to su kawo admission din nasu nan su kawo kai takardun nasu nan اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك